To a cikin wannan darasi na Hausa na ku Yakubu Muhammad Harun. A darasin da ya gabata wato darasi na tara mu yi magana kan alamar motsin rai. Yau za mu yi magana akan na goma ƙarƙashin dai wannan batu namu na alamomin daidaita rubutu. Wannan batu namu na yau alama ce ta goma daidai. Wannan alamar kuwa ita ce alamar karan Karan ɗori alama ce da ake amfani da ita a muhimman wurare har guda biyu. Na farko ana amfani da karan ɗori a ƙarshen layi idan aka fara rubuta kalma aka kai daidai wata gaba na kalmar da ake tunanin sauran filin da ya rage a wannan layi ba zai isa a kammala rubuta kalmar gabaki ɗaya ba. sai a datsi daidai gaba gaba ta wannan kalmar sai a sa wannan alama ta karan ɗori sannan a saukar layi na ƙasa sannan a ƙarisa cikon gabar wannan kalmar daga nan kuma sai a ci gaba da rubutu har zuwa ƙarshen bayanin da ake bukata ko jimlar da ake nufin iddawa kenan a nan ba a ko'ina ake sa alamar a karar ɗori ba sai a daidai gabar kalma sannan kuma ya kasance cewa a irin wannan yanayi da na yi bayani idan har in an kai ƙarshen layi ne ake tunanin cewa ba za a iya cimma gaci ba wato ba za a iya rubuta kalmar baki ɗaya ba sannan sai a dawo ƙasa a ƙarisa kafin a dawo ƙasar sai an datsi daidai gaba a sa wancan alama ta karar ɗorin kafin sai a zo layi na ƙasa a kammala sauran abin da ya rage sannan kuma a zibi na gaba ana amfani da karar ɗori a tsakankanin kalmomi da suka kasance harɗaɗɗun suna wato a nan idan har in suna harɗaɗɗe ne ana buƙatar tsakanin kowace kalma da wata a sa karan ɗori misali kamar tuma ƙasa ana iya sa tuma sai a sa karan ɗori sannan sai a sa ƙasa ci bari kallo ci sai a sa karan ɗori bari a sa karan ɗori kallo a sa karan ɗori ko idan aka ce cika duba ci sai a sa karan ɗori duba eh, ka sai a sa karan ɗori duba sannan sai a sa karen ɗori karya garma irin su tumakasa irin su kama karya irin su kwashi ba daɗi da sauransu duka waɗannan kalmomi ne da suke nuni ga harɗaɗɗun suna a nan zan dakata cikin wannan shirin tare da fatar za mu haɗa darasi na gaba inda za mu ji wani nau'in na alamomin daidaita rubutu. Naku Yakubu Muhammad.